waƙar farya ta dr aliyu usman tilde bismillahir rahman rahim ta'ala mun kira ka gida naija da makka na bene har na bukka yaƙini babu shakka ga komai kai iyawa ka shaida mun bara'a ga duk wani mun yi a'a a saɓo ba mu da'a muna roƙon ka sa'a gabanin mu yi cikawa tsaro yau yayi gazawa a hausa da tausayawa a kullum ba lafawa da yaɗon ɗan kabewa da sauri ba tsayawa a zamfara an ka fara abin sanda da gora ya ƙarfafa babu lura da iska har da ƙura ya kai kan sakkwatawa ƙasar gandi da isa da ke da natso da hirsa a yau an tashi rusa ginin usmanu kusa da gwamna ba farawa suna nan yammacinmu a birnin gwari namu Zubairu yana kiran mu, mu kai ɗauki dukanmu da sauri ba tsayawa, ƙasar dikko ya jawo, ta'adda na ta yawo, a ɗauke mutum a kawo, kuɗaɗe kan ya dawo, ga dangi ba ragawa. a daura sun ka sabka magaji yana a garka da ƙarfi sun ka ɗauka ya sa sarki ya koka a tashi azan kulawa bare hanyar abuja farin kaya da soja da manya duk a danja a tsorace babu koja a jirgi za su zowa muhammadu sai ka miƙe ka ɗauɗa mara ka tamke da arfiji da sulke ta'adda duk ka banke ka himmatu ba gazawa nasiha ce na bashi da a'i uwar gidan shi su ɗauki biya da mashi a kullum babu fashi ka dage gun matsawa burutai kar ka zauna ka ɗauki igwa ka auna ga tungar masu ɓarna ka watse duk ka ƙona su tuba su bar mayawa sa'an nan ga sadiku yana ta jiran kiranku ya ɗau jirgi ya bi ku ya ba ku tsaro saman ku daban ba dakatawa na bi ku ina kirari ina baiti da sauri kuma ma babu ƙwari da daji ya yi ƙauri na kwanta ban ɗagawa da malamai a baya tsayayyu masu raya dare duka ba ritaya da farko har nihaya ijaba su yi biɗowa arewa ina kiran mu mu taru a dunkulenmu mu Mu nemi tsaron ƙasarmu amana har da ilmu sana'a sai yabawa talauci bai yi kyau ba yana kawo musiba da kunci ga anoba da jari babu riba ƙasa duk macewa talauci in ya zauna da kafirci da ɓarna suna biye ba lumana ɗabi'u duk su ƙona mutunci ya yi ficewa kalau muke ko husuma a jaki ko a homa idan an ce mu koma ka samu tuna da kalma mu yi ta wajen cikawa salamatun da tsira ga annabi sa ka ƙara iyaye duk ka tara a haula har mu dara dawaman ba gushewa da tammar tike ta ba zan fari ya kiranta watan azumi na yi ta da fuska biyu gare ta wajen mai bincikawa